Shawty want a million dollars. Say make a wire. Sunana this boy intellectual. Wato na mai kuɗi ne sosai. Yana aiki a matakan mai ne. Duk wani adili saboda kika ga rubuta Nasiru to ba shi din na ne. Dan gidan Alhaji Nasiru ne ra kenan. Eh na ki haka. Na ban mota na akan kwana ne. So kina jina ko? Oh shit ya kira hello maza ya aka ne hello this boy Allah ka yi hakuri gaba ɗaya miliyan takwas ne kuɗin nan amma yanzu miliyan hudu ne suka haɗu da Allah eh, amma kai ka san yanzu Abuja zan tafi mota tana nan an faka ta fa tun ɗazuni kawai ake jira an gama sa komai da komai ya zaka ci min miliyan biyu ba na san irin wannan harka da Allah ba na san harƙila ta kuɗi wannan akwai dubu ɗari uku a jikina sai an jima da Allah. Baby ya yi? zan karasa ne ai <laughs> ba nan ba ka lamba a no bari dan shiga mana ayo ba ka lamba ba to ai yanzu an muna sauri kawai bari ma okay za mu daura soyayya eh, kenan sun samun number kudi kudi kudi muna da uwar kudi a kasa masu kudi okay to shikenan kin sako mm. sai zuwa anjima <laughs> wallahi mugoyin wa nake ji bari in je gida kawai samu ci abinci mugoyin yunwa ni yanzu ai naira biyar ce a jikina karka ji na yi wannan waya kawai disbo ne yake haɗa kaskon shi da 'yan mata sai ya kira ni mun dan haɗa ɗari biyu ɗari uku ya bani. yanzu mutumin ka ya dinga mun waya baseball wallahi dan wahala ka ce min dan wahala haka yake hada kasko da ni dan wahala ya kai ma na kira ka eh, ya rabu da shi amma ni ne alƙawarin daga inda ya kira ne na kunya tashi na biyo hanya ne siskoni ka ban ba ga wata sabuwa designer ina bari mu gani Alfana. Eh, magana yana yi fa. Oh, good. this boy designer yan gidan alhaji ashiru kai wallahi baba kana wuta kana dubai goma america jibi senegal gata ya jimai yana ina ne kai kai ne kai me kudi na ne kai kai ne kai abun da kamo ne wala tila ni ma sina saka maka da alkeri kaji ko ga wannan glass na sai shi 20000 naira america to sa to na gode kai na gode designer eh manta da wannan kin ji ko Dala yana so mu dan yi magana ka da mana. Eh? Gashi nan ma kuma kira na barin kira shi. Barin kira shi. Ah! Ma eh. This guy don't call again oh. Which kind of that one ah? ah? Hello? Wanda abu da kana mona iskanci ne fa. Why they waste my time like this? Kulu kulu idan na fada maka gaskiya ka bani kudi amma zaka ka zo ka 3 million kawai nake so ka tura mini a cikin account. miliyan uku kawai yanzu ga jirgi ya shirya ana so a dauke ne, na je kasuwa na yi sayya yana cikin kayana na saka dallacen makaryacin banza to wallahi tallahi ba wata ƙarya da zamu yanzu <laughs> gaskiya mai gida wannan kai kawai daga kun haɗu da mace kawai kai mun filashin kirawo ka amma hansfiri ya sa ƙarya yake miki kai da muka yi alƙawarin kuɗi da kai jiya naira ɗari biyu ɗari uku kana ni wallahi ƙarya yake oh shit na buga no nomba ba nomba ba ne da ma kana hausa ta sai ka kokarin nemo waccan number makaryacin banza kawai eh, wani lokacin ina samun hausa a baki na ne kin gane ah, a na big girl you are designer fa oh shit yau ƙarya ta ƙare bari mu duba wata kwanar